بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيكم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa da talatin da biyar lissafin nasara yau nawa ga watan nasara yau talatin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu tashi a cikin suratul ƙasas Allah madaukin sarki ya ce wa ma'utitum min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa ma min shay'in fa mata'ul hayati dunya wa zinatuha وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون الله ما دوك تركي يشي وما أوتيتم من شيء باب وني أبو da za على baku a ko kuma dukkan wani abu da aka baku a rayuwar duniya maluma sun yi fassara guda biyu duk wani abu da kuka kun samu a wannan rayuwa ta duniya Allah ya ce famata'ul hayati duniya, to dan jin dadi ne na rayuwar duniya wa zinatuha da kuma kawa kalkali na rayuwar duniya abinda alqur'ani yake so ya nuna mana shine duk abin da aka samu a duniya to ba mai dorewa bane wa ma inda Allahi khairun wa abqa amma abin da yake wajen Allah shi ne aljanna khairun ne fi alkhairi wa abqa sannan shi ne fi wanzuwa shi ne fi dawwama da ake samu a duniya ba mai dawwama ne. wannan ne dalilin da ya sa rashin hankali ya gama karewa ka miƙe ƙafa a duniya ka ɗauka cewa baka da matsala rashin hankali ya gama karewa a ciki wannan ne dalilin da yasa Qur'ani sai ce fa mata'ul hayati dunya wato ita kalmar mata tana bada ma'ana ta ma yutamatta'u bihi thumma yazul wato abinda sai kana cikin jin dadin sa ka miƙe kafa ka bararraje kana ganin komai yana tafiya daidai lokaci ɗaya kwatsam sai ta ɓare sai ta kife a wannan lokaci wannan abu da kake jin daɗi na rayuwar duniya sai ya zama ya gushe Allah madaukin sarki ya ce yadda rayuwar duniya take kenan ya ku bayin Allah saboda hatsarin yadda rayuwar duniya wato take rinjaye ɗan adam wannan ne dalilin da ya sa Alƙur'ani mai girma duk irin bayanin da zai yi wa ɗan adam don ɗan adam ya fahimci yadda duniya take da duk irin misalin da ƙur'ani zai ba ɗan adam don ɗan adam ya gane cewa duniya ba wurin zama ba ne, babu irin misali da bayani da alkur'ani mai girma bai yi ba. Idan ka ga ka bari wannan duniya ta zamar da kai, ko dai ba ka sauraron ƙur'ani mai girma ko kuma ba ka aiki da abin da alkur'ani mai girma ya faɗa. Domin idan kuna karanta alkur'ani mai girma, za ku ga wani lokaci ƙur'ani sai ya siffanta duniya da ciyawa wacce take tsirowa daga ƙasa kamar yadda a cikin suratul kahf Allah ya ce wa drib lahum masalan hayati dunya wa drib lahum masalan hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fa bihi hmm. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله مدوكين سركي وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كبغى مسو مثال رأيوة الدنيا يا مثال رأيوة الدنيا تكي sai Allah ya ce kama'in kamar ruwa ne anzalnahu minas wanda muka sauko da shi daga sama inji Allah da ruwan nan ya sauko daga sama fahtalata bihi nabatul ard tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ya samu wannan ruwa sai ya ga kamar matsalarsa ta ƙare sai ya cuɗayu da wannan ruwa nan take sai ya ga wannan tsiro ya sha ruwa yanzu yana ƙara girma yana yin kore yana ƙara ban sha'awa shine faktalada bihi batul ard To amma ciyawa tana da life span. Ko masara ka shuka akwai lokacin da iya wannan lokacin masara take iya rayuwa. Idan iya lokacin da masara take iya rayuwa lokacin ya ƙare, sai ka ga ruwan sama ana yi ga taki, amma ba zai hana masara ta bushe ba, saboda ita lokacin rayuwar da Allah ya ɗiba mata ya riga ya ƙare. Sai ka ga ruwa ana tabkawa, ga taki ana zubawa, da sanda take karama take tasowa ta sha ruwa ta sha taki to sai kaga tana ƙara girma tana wani kore kamar ana shafa mata vaseline kamar ana shafa mata Nevia and Dove tana wani sheki tana daukar ido me yasa saboda a lokacin tana cikin kuruciyarta tana cikin me kuruciya to idan ta dade ta dade ta dade ta fara tsufa akwai iya lokacin da Allah ya diba mata da wannan lokacin yayi ga ruwa ga taki amma kuma sai ta fara yankwanewa sai ta fara bushewa ƙarshe sai kaga ta fara zama yalo kai ƙarshe sai ga ta bushe fa asbaha hashiman sai ta wayi gari wata ran ta zama karmami ta zuruhu riya iska ita ce ke ɗauka tana yawo da ita to yadda kuka ga wannan masara ga ruwa ga taki amma yau da gobe ta sa ta bushe ba a girbe ta ba ita da kanta ta faɗi ita da kanta ta bushe iska ta fara ɗauka to haka dan adam yake dan adam yayin da ya samu ruwa daga sama menene ya samu ruwa daga sama nerorin Najeriya ya yi sa'a ya samu kansu ya danne wato kuɗi suka shigo masa hagu da dama ga abinci mai kyau yana ci ga ruwa mai kyau yana sha ga juice juice mai kyau yana sha in ka same shi a dining table abin gwanin ban sha'awa ga white rice with salad ga meat grill ga shish kebab ga pepper chicken ga ga pepe fish ga karafi na'am sai kaga sai wani sheki yake yana wani walƙiya yana ɗauka ido da ka kalle shi sai ya baka sha'awa saboda ga ruwa ga taki bai da matsala to amma a ci gaba da tafiya ba dai duniya bace ga fili ga mai doki a ci gaba da nausawa idan aka tafi aka tafi gashin kansa da yake baki sai ya fara zama fari ya fara canjawa ko bai fara canjawa ba da za ka ga jikinsa sumul sumul karshe sai ga wasu jijiyoyi sun fara bayyana kamar an samu wani electrician ya masa external wiring da yana tsaye kyam idan yana tsaye karshe sai ga bai iya miƙewa kyam yanzu ya zama wa kawasa shi shi bai yi ruku'u ba shi bai yi warrafu minhu ba sai ka gagara gana kai yau da gobe a kwana a tashi wannan jin daɗin da kake bashi sai ya zama baya ta'asiri a jikinsa ƙarshe sai ka ga miya mai daɗi ba ta bashi sha'awa don ba zai iya ci ba in ka kawo farfesun kaji ba zai iya ba ya fi so ka kawo masa doya busa fara ba a sa mata miya ba ko wani busasshen rogo irin rinka bantara ko ka kawo masa gyaɗa ko zogale ya ce ka ganta nan bitamin ne a ciki babu wani kai dai lokacin ne ya kare to haka za a ci gaba da tafiya ƙarshe wata rana sai ka gaban iya kwanciya kan gado in ya kwanta kan gado mai laushi sai ya kumbura kamin gari ya waye sai dai ya kwanta ƙasa kan tabarma da taki mai AC yake kwana yanzu ya kwana cikin AC sai ya kwana yana tari dole ga AC an sa split air condition amma kuma a kashe take in ka shigo ɗakin zafi kuma shi zaune a in aka ɗauko riga aska biyu aka sa mai sai ta mai nauyi ya fi so a sa mashi wani yadi ɗan China karshe sai ka ga a a tashi a kwana a tashi yadda ciyawan nan ta bushe to haka dan adam zai sake bushewa to ashe idan haka rayuwar duniya take ko ma duniyar tana hannunka baka mutu ba a kwana a tashi akwai lokacin da zai zama baka jin dadin ta bata baka sha'awa idan haka ne bai kamata ka bari wannan duniya ta rude ka ba Allah ka gafarta mana a wani wurin da Qur'ani ya tashi bada misalin yadda zaka gane rayuwar duniya wato sai ya bada wani misalin daban kamar a cikin suratul hadid sai Qur'ani mai girma ya ce اعلموا أن حياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم نعم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بابو مثالي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان يا دنيا تكي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله مدركين سركي يشي إعلامه الله مدركين سركي يشي كسني أنما الحياة الدنيا abun sani kawai ita rayuwar duniya sai Qur'ani yace la'ibun wa lahawun la'ibun wa lahawun Qur'ani yace wato ita rayuwar duniya wasa ne da wargi wasa da wargi me ake cewa wasa shine drama wasan kwaikwayo tamthiliya wato kaman drama haka rayuwar duniya take yaya ake da za a yi drama na'am sai a samu wani dan kosashe ko bai da ko sisi sai a ce shine alhaji babba sai a samu aran katuwar riga sai a bashi ya saka ya kawo hula ya saka a samu wata hansar mai tsada a bashi ya rike ga wata mota mai tsada tana walƙiya bai san waye mai motar ba sai a samu wani katafaren gida mai gidan baya gari balle a yi rikici da shi sai a ce to tsaya bakin gidan sai ya tsaya bakin gidan ga katuwar mota tana walƙiya ga wata hansar mai sheƙi sai a ce to kai ne alhaji babba to an shirya an shirya eh to sai masu kyamara sai su daidaita shi nan sai sa hansar a kunne alhaji mansur to ya kake ya china ya maganan kaya da na yi oda na biliyan talatin da uku da miliyan ɗari tara da ɗigo goma ba haka ake yi ba sai a samu wani a ce kai kuma kai ne ango a samu wata a ce ke ce amarya a samu wani a ce shi ne gwamna a samu wani a ce shi ne mai martaba a shi ƙato riga a nada masa rawani amma mai martaba a me a wasan kwaikwayo ango a me a wasan kwaikwayo amarya a me a wasan kwaikwayo gwamna a me alhaji babba a me duka wasan kwaikwayo ne to yanzu an yi wasan kwaikwayo an gaba sai ai kaka sai to kai alhaji babba mai goma hansa ta bai hankali ka tabadi zama ba ta ba ce sai a karba ango zai ce to amarya duk da an gama wasan kwaikwayo mu tafi gida a sai ta kama hanya ta yi anguwarsu shi ma ya sai inda dare mashi gwamna da da ga security ana zazzagayawa ana muzure ana zara ido yanzu an gama wasan kwaikwayo yanzu ya koma ordinary sai sai inda dare mashi su ma kowa ya kama hanya zuwa anguwarsu to haka rayuwar duniya take duk abin da kaga ka samu a rayuwar duniya a wasan kwaikwayo ne kuma an kusa a gama wasan kwaikwayon da mala'ika mutuwa ya zara ranka kai stand ɗinka ya ƙare an gama da kai cikin wasan kwaikwayo da an hula kaho an yi the end kowa sai ya koma matsayinsa na gaskiya a koma wajen Allah kenan in ka zama gwamna kada security da waye su rude ka gwamna ne kai wasan kwaikwayo an kusa a gama wasan kwaikwayon da mala'ikan mutuwa ya zara ranka an riga an gama da an dauke ka an kai ka kabari ADC ba zai ce ba zai zo na bakin kabari ya ci gaba da aiki ba chief security ba zai rike bindiga ya ce to muna nan bakin kabarin mai gida ba ko zai zauna da advisor ba zai same ka kabari ya baka shawara ba commissioner ya manta da kai amarya ka dama wasan kwaikwayo da ta yi gaba uwar gida to idan kana da hankali za ka bari duniya ta ruɗe ka ba za ka bari ta ruɗe ka ba wannan shi yasa Allah madaukin sarki ya kira ta da la'ibun sai Qur'ani ya ce wa lahawun kuma da wargi menene wargi wasa da yara suke yi yanzu lokacin damuna ne idan aka yi ruwan sama yara in suka samu wurin da ke da yashi ruwa ya da ke yashi to su sun samu wurin wasa ko ba haka ba sai kaga sun zo suna ɗiban yashi suna yin gidaje ko har ana fada ana kai karka shigo min cikin gidana ana ana banga banga ana tattarewa sai idan rana ta daga suka fara jin yunwa in sun fita daga gudu za su je wajen tsohuwa su shahura ta kan wannan gidajen za su bi su tattake su wuce yanzu an riga an gama me an riga an gama wargi da wasa ya riga ya kare to haka rayuwar duniya take duk gidan da kai ka gina kamar irin gidan ƙasa da yara ke ginawa ne a wasa da suke yi da safe akwai sannan rana za ta fito ba ta gabar inda ta saba fitowa ba daga yamma za ta fito wannan gidan da motar da kantin da abin da ka tara haka kana ji kana gani za ka gudu ka bashi ka kama hanya zuwa wajen Allah Allah ka gafarta mana wannan shi yake nuna maka cewa rayuwar duniya ba a bace da ya kamata mutum ya bari ta rude shi ba shi yasa alqur'ani mai girma a wannan aya da Allah ramma ya karanta mana yace wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa daya daga cikin magabata ya taba yin wani mafarki da ya bashi tsoro wani mafarki yayi wato yana bacci yana mafarki sai mafarki zaki ya bi shi da gudu da zaki ya biyo shi da gudu sai ya kama gudu duk inda ya shiga zaki yana bin shi Karshe da Allah ya taimake shi sai ya samu wata bishiya, nan take sai ya tsare ya hau saman bishiyar. Zaki ya zo ba zai iya hawa kan bishiya ba, sai ya samu riya a ƙarƙashin bishiyar ya kwanta, yana jira wannan mutumin ya gama abin da zai kan bishiya ya sauko. Shi ko mutumin yana ina, yana kan bishiya ya samu wani reshe a kan bishiyar yana zaune a kansa. Yana nan zaune a kan wannan reshe, sai wani tunani ya faɗo masa, wani tunani ya faɗo masa, Shi ne da wannan reshen da yake zaune a kansa zai karye ya faɗo ga zaki can a kwance a ƙarƙashin bishiyar to ya zai yi wannan yasa sai ya kalli reshen har ya kalli asalin reshen a jikin bishiyar abin da ya tada masa hankali da ya dubi reshen a jikin bishiyar sai ya ga wasu ɓeraye guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna gurguran wannan reshen suna ƙoƙarin za su karya ki da reshen ya karya ina zai faɗo ƙasa zai wo wannan yasa sai leko kasa ya ga ina zai fado yana a kasa sai ga bayan zakin da ke kwance a gefe ga wani katon kumurcin maciji ya fasa kai saitin inda zai fado yana jira ne ya fado shi kuma ya ga yadda za su kwace tare nan take wannan mutumin sai hankalinsa ya tashi sai ya daga kai sama ya duba ya samu wani reshen da zai bar wannan ya koma zuwa gare shi daga kai da yayi sai ya ga zuma ya ga kudan zuma an san kudan zuma amma zumar wato har ta yi saƙa, wato saƙar cike da ruwa na zuma, sai wannan ruwan zuma sai ya ɗigo, sa'ad da ruwan yana ɗigowa sai ɗigo saifin bakinsa, da zuma ta ɗigo masa a saifin baki sai ya lashe, sai ya ji zuma da zaƙi sosai, sai ya buɗe baki, zuma tana ɗigowa yana mai, yana tanɗewa, tana ɗigowa yana tanɗewa, zaƙin wannan zuma sai ya sa ya manta da halin da yake ciki. To tun da yana nan yanzu yana tanɗar zuma, ga ɓeraye guda biyu suna yin aiki kamin ya gane halin da ake ciki sun ƙarinsa gutsar reshen suna gutsar reshe sai reshe ya karye yana karyewa sai ya leƙo sai ya ga yawo ƙasa ga maciji ya yi rabi ga zaki ya yi alwama kamin ya iso sai ya farka daga sa. ya tsallake rijiya ta me ta baya baya to amma duk da haka hankalinsa ya tashi sai ga gagara daurewa sai ya je ya samu wani babban malami cikin malaman musulunci sai ya ce masa ga mafarkin da nan ina so ka fassara mu mafarki a musulunci ana fassara shi ran da karatu ya kawo suratu yusuf za mu je da ake fassara mafarki da yaddar Allah madaukakin sarki da ya je sai ya karanta mishi wannan mafarki da yayi sai wannan malami ya ce masa yau ai fassara mafarkin ka a fili take wannan zaki da kaga ya bi ka da gudu yace to mala'ikan mutuwa ne mutuwa duk inda ka shiga tana nan biye da kai aina ma takunu أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله مدركين سركي أينما تكونوا duk inda kuka shiga yudrikumul maut mutuwa sai ta riske ku Qur'ani yace in kace ka sheka da gudu ma duk baka tsira ba qul innal mauta allazi tafiruna minhu qul innal ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يتي قل كفر مسلم إن الموت الذي تفرون منه lalle wannan mutuwa da kuke kokarin ku guje mata fa innahu mulaqikum Allah ya ce za ta gamu da ku wato kenan ba iya mai ba ya tsere mata yace to wannan zaki da ya bi ka da gudu yace ba wani abu bane mala'ikan mutuwa ne duk inda kai yana biye da kai yace to reshen da na zauna a kansa fa yace reshen da ka zauna a kansa su ne kwanakin da Allah madaukin sarki ya diba maka a duniya su sune waɗanda kake rayuwa a kansu a daidai wannan lokaci yace ah to tseraye guda biyu da ke gurguran reshen fa ɗaya fari ɗaya baki yake dare da rana kenan wa shamsu wa duhaha والقمر إذا تلاها وضحاها أها والقمر إذا تلاها أها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها So, wannan hari idza jallaha da wallil idza gashaha yace su ne wa'annan wato ɓeraye guda biyu ɗaya fari ɗaya me sai baki su ne wayanda suke cinye shekarunka suke cinye kwanakinka watanni satittika shekaru sai kaga an ɗiba maka shekara saba'in a duniya amma sun kare ba tare da ka sani ba yace to su ne waɗanda suke gurgurar wannan reshe da kake kansa yace to wannan kuburcin maciji da na hango a ƙasa fa yace kabarin ka kenan yace kana mutuwa nan zaka faɗo yace to wannan zuma da ta rinka digowa ina tandewa fa yace rayuwar duniya kenan roman dimokuraɗiyya yana ɗigowa kana tanɗewa yana ɗigowa kana lakewa kamin ka an ka gane halin da ake ciki kana shararraban roman demokuraɗiyya sai ka manta da mala'ikan mutuwa ka manta da kabari ka manta yau da gobe na cinye ma shekaru kullum kana tunanin shekara hudu masu zuwa yanzu ina ciya mana local government in na ƙara takwas in wuce dan majalisa in na ɗana dan majalisa a jiha in nemi na tarayya in na ɗana in nemi sanata in na ɗana in dawo gwamna in na ɗana in nemi vice president in na ɗana in <laughs> ka manta da akwai mutuwa ka manta da kwanakinka za su ƙare ka manta da akwai kabari kai baka lissafin komai kana wannan hauka da hauma hauma da bagada bagada da wanta garariya kamin ka ankara wayannan beraye guda biyu sun cinye kwanakinka sanda zaka ankara ka riga ka rikito babu burki sai cikin kabari a wannan lokaci Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu Allah karka bar mu murabkana Allah ka bari mu manta da abin da yake gaban mu shi yasa Allah ya ce wa ma utitu min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma inda Allah khairun wa abqa Allah ya ce afala ta'qilun ba za ku yi hankali ba ashe mahaukaci ne yake mantawa da cewa duniya tana gushewa mai hankali in ya zauna a duniya yana taka tsantsan yana aiki da shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kun fi duniya ka annaka gari aw abin sabi ka rayu a cikin duniya kai wato kaman bako ne ko kuma mai tsallaka me mai tsallaka hanya bako in ya cikin gari za ku ga ya miƙe kafa a tsorace a tsorace yake bai tara kaya da yawa saboda ya san zai ƙara gaba mai tsallaka hanya za ku ga a firgice yake yana waiwayawa bai cewa a kawo tabarma a shimfiɗa mun a tsakiyar express ba zai dai wannan ba saboda ya san ba wurin zama bane in ka kuskura kace zaka zauna kuma zaka shiga bala'i kokari yake samu ya tsallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka zama duniya a haka to da haka ne zaka samu tsira sai ka kayi farin ciki kai murna a ranar da babu kuma wata rana a bayanta sai dai dawwama a aljanna ko wama a wuta Allah ka sa muna cikin masu dawama a aljanna sai Allah ya ce mai a gaba larama afaman wa'adnahu wa'dan asanan fa huwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وكأول لوكا تيسيك مسلمين من ga addini ga azumin nafila ga karatun Qur'ani bai cutar da kowa mutumin kirki amma kuma ga yana fama da talauci abin da zai ci da kyar abin da zai sha da me da kyar sutura da kyar zai samu iyalansa da kyar yake iya ciyar da su gashi ko mutumin kirki gashi mai ibada gashi bawan Allah sai kaga wani fasiki bai da aiki banda shan giya bai da aiki banda zina bai da aiki banda caca, bai da aiki banda ta'addanci wataƙila haffarfe sun mutane yana sha wataƙila ya taɓa turawa an kwakwalo irin jariri wataƙila ya taɓa turawa an tono gawa daga makabarta amma cikin kuɗi yake ya zauna a kantame mai gida ya shiga ƙatuwar mota ya sa ma kantama man riguna yana fantamawa yau yana Amerika gobe yana Ingila jibi yana Germany yana yin harkokinsa cikin walwala da jin daɗi ga wannan bawan Allah mutumin kirki kuma yana kokowa da masara wata ran ya kada masara da kyar wata ran ma ita za ta kada shi ran da aka yi sa'a a zubar gade haka dai ake ci gaba da tafiya sai ka gagara gane hikimar idan baka san Allah ba wannan masoyin Allah ne amma Allah ya bashi cikin wahala wannan makiyin Allah ne amma Allah madaukin sarki ya bashi jin daɗin rayuwar duniya wani ba ba musulmi bane kafiri ne amma Allah ya bashi duniya ga duniya a hannunsa ga musulmi mai imani yana cikin wahala yana cikin tsoro yana cikin fargaba yana cikin taraddadi yana cikin tashin hankali menene hikimar da ke ciki hikimar ita ce maganar da Allah ya faɗa a cikin wannan aya Allah madaukin sarki ya ce afaman wa'adnahu wa'adan hasanan yanzu wanda daga wajen mu muka yi masa alƙawari alƙawari mai kyau muka yi masa alƙawarin bashi aljanna afaman wa'adnahu minna wa'adan hasanan yanzu wanda muka yi masa alƙawari daga wajen mu inji Allah alƙawari mai kyau shine mumini mumini Allah ya masa alƙawarin aljanna a ranar tashin alƙiyama Allah yake yanzu wannan mutumin da ne masa wannan alƙawari mai kyau fa huwa laqihi kuma wannan alƙawarin da ne mashi alƙawari ne da zai haɗu da shi domin ni Allah in ji Allah ni ne alƙawarin ni ko ba na saba alƙawari idan ne alƙawari an riga an gama na mai alƙawarin iya je lahira za a bashi aljanna aljannan nan tana nan na tanada da mashi yanzu wannan zai yi daidai kamar nahu mata alhayati duniya kaman wanda muka jiyar da shi jin daɗi kawai na rayuwar duniya mun ba shi gidaje mun ba shi kuɗi ya auri matar da yake so ya sake wacce ba ya so ya yi abin da ya ga dama ya sa a ɗaure wanda ya ga dama a sake wanda ya ga dama ana masa fadanci alhali maƙiyin Allah ne watakila mazinaci ne watakila ɗan luwaɗi ne watakila ɗan ta'adda ne watakila kisan kai ma ya sa a yi bai da aiki banda sabon Allah madaukin sarki watakila ma bai sallah wataƙila ma bai yarda da kalmar shahada ba amma ga duniya mun bashi yana jin daɗi jin daɗin rayuwar duniya zai yi daidai da wannan da muka yi masa alƙawarin aljanna a ranar tashin alkiyama in ji Allah shi wannan wanda ya ji daɗin rayuwar duniya sai ya gama jin daɗin rayuwar duniya summa huwa yawmal qiyamati min al sannan idan kiyama ta tsaya zai zama cikin wa'anda za a tattara su a kai su wuta in ji Allah madaukin sarki dan malamai suka ce wannan kalma ta summa huwa yawmal qiyamati min al wato ana nufin za a kai shi zuwa wuta ne kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul safati qala qa'ilun minhum inni kana li qarin qala qa'ilun minhum inni kana li qarin wani ne ya shiga cikin aljanna yanzu jin dadin aljanna ya ratsa shi gashi a gidan aljanna yana zaune kan kujera ta zinari yana zaune akan kafet na sundus yana zaune a cikin aljanna a cikin gidajen na aljanna da shuke-shuken aljanna da ƴan matan aljanna da abincin aljanna yanzu ya miƙe kafa bai da matsala sai tunanin duniya ya fado masa a daidai wannan lokaci domin dan aljanna idan ya koro in ya tashi zai yi santi duniya yake tunowa wato shi yasa qala qa'ilun minhum ɗaya daga cikin ƴan aljanna sai ya magana suna cikin ƴan aljanna ana jin daɗi ana shagali dama ɗan aljanna bai da aiki banda shagali inna ashabal jannati lawma fi shughulin إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون الله يشاء إن أصحاب الجنة اليوم lalle ‘yan aljanna a wannan ranar tashin alkiyama Allah ya ce fi shugulin cikin shagali suke wato da ba kalmar shagali larabci ne ba hausa bane fi shugulin fi shagali to yanzu ga ‘yan aljanna ana cikin shagali ɗaya daga cikinsu ya tuno duniya ƙala ƙa'ilun minhum ɗaya daga cikin aljanna sai yace inni kana li qarin ni fa suna tuna sanna nake duniya ina da wani aboki nawa amma abokin nawa dan ta'adda ne يقول أئنك لمن duk da muka zauna tare da wannan abokina muna tadi abin da yake ce ma innaka minal musaddiqin yanzu kai ma kana cikin wanda suka yi imani da annabi kai ma kana cikin wanda suka yadda akwai lahira kai ma wannan sakarcin da rashin hankalin kana ciki kana ciki wanda suka gaskata suka yadda da Allah suka yadda da abin nan suka yadda da annabi da aka turo ya yaqulu a innaka laminal musaddiqin kana ciki wanda suka gaskata suka yadda akwai tashin alkiyama a idza mitna a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun yace abinda abokin nawa yake ga mu sai ya ce mun yanzu kai ka yadda a idza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna izaman turaban wa izaman muka zama turbaya muka zama kasusuwa a inna madinun yanzu mu wayanda za a yi wa sakamako ne za a sake ta da mu a mana hisabi a sakan mana da abin da muka aikata wato shi wannan abokin bai yi imani ba to a daidai wannan lokaci sai yake faɗa wa abokansa ‘yan aljanna, me zai hana su ɗan buɗe talabijin, su kamo canal na wutar jahannama su leƙa, ko za su hango wannan abokin nasa a wuta su ga halin da yake ciki. Kola hal antum muqali'un. Kala sai ce da abokansa ‘yan aljanna, hal antum yanzu ku masu leƙawa ne, domin daga cikin aljanna akwai satellite da zaka kama talabijin, ka kamo tashoshin wuta, idan akwai wanda yake wuta wanda ka san shi, kana iya sacin daga ɗakinka a cikin aljanna ka hango inda yake a cikin wutar jahannama. Shi yasa yace musu hal antum muqali'un shin ku masu leƙawa ne mu leƙa mana mu yi browsing mana ko za mu gano inda wanda mutumin yake فاطلع فرآه في سواء الجحيم nan take wannan mutumin sai ya fara sace yayi sacin wutar jahannama ba gan shi ba yayi sacin sakara baya nan yayi sacin ba baya nan yana yana sacin wato wuta wuta can yana zuwa kan wutar jahim ita wutar jahim malamai sun ce an kira ta da wutar jahim tana da saboda tana da manyan garwashin wuta saboda manyan manyan garwashin wuta da take da shi zaka ga garwashin wuta guda a wutar jahim ya kai katon da bene da zaka iya gani a duniya wannan garwashin wuta ne da yake tantsatsi yana fadawa kan yan wuta yana zuwa kan wutar jahim yana yin sashin fara'ahu sai ga wannan abokin nasa fi sawa'il jahim a tsakiyar wutar jahim kun ga a duniya shi ya imani abokin bai imani ba yanzu ga kiyama ta tsaya shi gashi a aljanna abokin yana ina abokin kuma yana wuta daga cikin aljanna sai wa abokin nasa magana me ya fada wa abokin nasa ayatallahi in kitta la turji ala buɗe bakin sa sai ya ce tallahi na rantse da Allah in kitta kingin kiris la turdi da karin jaye ne a duniya ka halakar da ni Allah ne ya taimake ni ya tsiratar da ni nan shawarwari da kake ban cewa kada in yarda da lahira da sun kama hankali na bi in kitta kin ginkiris la turbin da ka halakar da ni sai ƙara faɗa masa wata magana wala ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin sai yace masa walaula ni'matu rabbi ba domin ni'imar ubangiji na da ya bani shiriya da imani ba lakuntu minal muhdarin da na kasance cikin wa'anda za a halartar autar jahannama tare da kai to shi yasa malamai suka ce a waccan aya da aka ce summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin to fasara irin ta wannan aya ne falaula imatu rabbi lakuntu minal ah. wato kenan ba cin riba bane ba cin nasara bane dan ka samu jin daɗin rayuwar duniya sannan a ranar tashin alkiyama an kai ka zuwa wutar jahannama Allah ka tsare mu da shiga wutar jahannama sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba alarama ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ذاكو قد اللوكة كنا معلمان سنة سكة تأشي سنة وعزي ذاكو قد سمة تلنبا أكان أكيدا سمة تلنبا أكان واتو كأي تعالى دبوتا سمة وشركة شركة لنبا سنك سنقا متكما wallahi muna yin wannan ne saboda sanin hatsarin shirka babu bala'i kaman ka je gaban Allah da shirka a ranar tashin alkiyama shi yasa duk lokacin da muka zo magana akan shirka zaka ga hankalinmu ya tashi saboda mun san babban magana muke magana akai ba dan komai ba sai saboda soyayya da kauna ya za mu yi gaba ɗaya mu tsira a gaban Allah a ranar tashin alkiyama wallahi duk wanda ka rike ka bauta masa koma bayan Allah a nan duniya idan kiyama ta tsaya sai ka yi nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani duk bautar da zaka yi wa Allah matukar kai wa Allah shirka to kun bata da Allah kuma sai ka dawwama a wutar jahannama a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki sai yake nuna mana kamar ma kiyama ta tsaya sai Allah ya ce wa yawma yunadihim ka ambata musu ranar da Allah madaukakin sarki zai sa mai kira yayi kira zuwa ga waɗanda suka hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta waɗanda suka yi wa Allah madaukakin sarki shirka a wajen bauta Allah madaukakin sarki zai sa wani mai kira ya kira a gare su menene Allah zai faɗa waɗannan mutane da zai kira a filin alkiyama Allah idan ya kira su sai ya ce musu aina shuraka iyal ladina kuntum tazumun ina abokan tarayya na waɗanda a duniya kuka kasance kuna raya cewa kamar yadda ake bauta mun su ma ya kamata a bauta musu waɗanda a duniya kuke raya cewa kamar yadda idan za a faɗi ya kamata a kira ni su ya kamata a kira yadda nake tsarewa su ma suna tsarewa yadda nake bada arziki su ma suna azurtawa yadda nake talautawa su ma suna talautawa yadda nake kashewa su ma suna kashewa yadda nake rayawa su ma suna rayawa yadda nake bada lafiya su ma suna bada lafiya yadda nake kawo ciwo su ma suna kawo ciwo yadda nake gafara su ma suna gafara yadda nake bada aljanna su ma suna bada aljanna shine wa yawma yunadihim fa Kulu aina shuraka'i allazina kuntum tsumo. ina abokan tarayya na inji Allah wanda a duniya ana muku wa'azi amma kuka tsaya kuna raye cewa su ma suna da matsayi irin nawa inji Allah kuna daukar siffofi na kuna basu ga kiyama ta tsaya ga wuta ga aljanna ina suke su zo su hana ku shiga wuta su kai ku aljanna in sun isa inji Allah wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i allazina kuntum tad'umun to me suka faɗa a wannan lokaci ala ramma قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون duk waɗanda aka rike su aka bauta musu ba Allah ba to idan kiyama ta tsaya ga su ga waɗanda suka bauta musu waɗanda aka yi wa bautar su za su fara yin magana sai Allah ya ce qala allazina haqa alaihimul qawlu waɗanda maganar Allah ta tabbata akan su cewa za su tafi wuta su za su fara yin magana a wannan lokaci menene ma'ana haqa alaihimul qawlu maganar Allah ta tabbata akan su shine wata magana ce da Allah madaukin sarki yi a cikin suratul sajada inda yace walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha la'ataina kullu nafsin hudaha walakin aqal qawlu minni la'amla an لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله مدركين سركي ina da mun ga dama?' la'ataina kulla nafsin hudaha da kowace rai mun bata shirye ta inji Allah Allah yake da ya gada ma da ya da ya shirye da mutanen duniya gaba ɗayan su mu zama gaba ɗayan mu musulmai ba kafiri ko kwara ɗaya tallinta mu zama gaba ɗayan mu masu aqida masu imani da Allah ba mu shiriki kwara ɗaya tallinta mu zama gaba ɗayan mu salihai ba fasiki ko kwara ɗaya a cikin mu ba mazinaci ba mai kisan kai ba ɗan ta'adda ba mai zubar da jinin mutane ba su ji ba ba su gani ba Allah ya ce da na ga dama da na shirye da mutanen duniya gaba daya gaba daya mutanen duniya mu zama ahlus sunna ba dan bid'a kwala dai tallin tal ahlus sunna sunna Allah ya ce da na ga dama abin da zai yi kenan da na ga dama abin da zai yi kenan amma Allah ya ce ban ga dama ba shi yasa muka zama me fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir shi yasa muka zama wasu ƴan aljanna wasu ƴan ne shi yasa wasu masu imani wasu kafirai wasu masu aqida wasu mushrikai wasu ahlus sunna wasu yan bid'a wasu salihai wasu fasikai wasu masu da wasu yan amore wasu wasu wasu walau ina la'atina kullu nafsin hudaha Allah ya ce walakin haqqal qawlu minni sai dai wata magana ta riga ta tabbata daga waje, na inji Allah wace magana ce wacce na riga na faɗa ko ba za a fasa ba Allah ya ce na riga na yi alƙawari la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'ina sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu inji Allah madaukin sarki wuta tana nan na halicce ta Allah ya ce da na yi ta ko ba haka zan bata yanci ba sai na cika ta da mutane na cika ta da aljanu wannan ne dalilin da yasa mai wa'azi ya gama wa'azinsa wani ba zai shiryu ba mai nasiha ya gama nasiha sa wani ba zai shiryu ba mai karantar da sunna ya karantar da sunnarsa sai ka gama karantarwa wani yanda ya kwankwaɗi a ya koshi ya ce oho dai mu dai abinda muka samu iyaye da kakanni kabiru an kabiru muna da kaza bai da kariya yare bai da kariya sai kai wazi wazi wani dan boko da ya sha boko ya koshi ya samu kuri ya murkushe kansu ya ce da Allah ku rabu da su rashin aikin yi ne a Allah ne bai ga damar shirye da kowa da kowa ba shi yasa mai wa'azi karkata da hankalinka dan kai wa'azi wasu ba su gane ba dama ba zai yi kowa ya gane ba annabi ma ya bar duniya wasu ba su gane ba ko annabi ya gane da mutanen duniya gaba daya malaman Najeriya gaba daya su da annabi washi ya wazi Manzan Allah can alaihi shi ma ya gama wa'azin wani bai gane ba kenan hannun wa take a hannun Allah take to wanda kalmar shiga wuta ta riga ta tabbata a kansa daga wajen Allah to shi duk yadda za ka yi da shi sai ya yi wutar duk yadda za ka yi da shi sai ya shiga wuta shi ya sa, Allah ya ce zina ladina haqa alaihimul qawlu waɗannan da kalmar shiga wuta ta tabbata a kansu an gane maganar to a lokacin za su yi magana me za su ce za su ce rabbana ya ubangijinmu zina allazina agawaina waɗannan su ne waɗanda muka batar da su kenan wanda ya nuna a duniya akwai waɗanda suke batar da akwai mutane masu batar da mutane su wane ne mutane masu batar da mutane wasu malamai suka ce shi ne malamin bid'a shi malamin bid'a bai shiryar da mutane sai dai me ya batar da su malamin bid'a yana tare da sarki ba zai faɗa wa sarki gaskiya ba ba zai karantar da sarki sunna ba abinda kawai zai yi zai yi ta ba sarki tsatsube tsatsube ya ce kaga wannan in ka tona ka binne mulkin ka babu wanda ya sai rusa shi wannan idan ka rataya to ka shi karfin kowa wannan in ka makala to duk wanda ka taka ya ta. ya nuna masa Allah ya nuna masa ya adalci ya faɗa masa ba zai gaya mashi ba idan yana tare da gwamna ba zai ce wa gwamna ka ji tsoron Allah ka ji Allah ba ka yi adalci ka kiyaye haƙoƙin jama'a ba zai gaya mashi ba shi kullum abin da zai ce mashi babu matsala ran kai yanzu abin da za a yi ka kawo naira miliyan uku da rabi za mu ja maka iza waka kafa dubu ɗari uku da goma sha uku da talatin da uku shi kullum me zai karɓa ya tura cikin aljihu ya ƙara halakar da wannan idan kai dan kasuwa ne aka rashin sa'a malamin ka ba malamin sunna bane ba zai koya maka halal da haram a kasuwanci ba sai ba nuna maka baka da matsala in ma ka tuna lahira shi zai ce maka da damuwa ka alhaji da lahira da Allah bai san ka zai baka kuɗi ai da kake babba a duniya lahiran ma kai babba da ai ka masalin duniya ka masalin lakire wannan ita ce matsalar amma malamin sunna idan yana tare da sarki zai wa sarki wa'azi zai gaya mashi gaskiya in yana tare da gwamna zai wa gwamna wa'azi in yana tare da alhaji babba zai wa alhaji babba wa'azi ba zai duba ya ga ina bakin alhaji ya karkace ya ce ai alhaji da sanan Allah ya ce a tofar da yawo ba zai dai wannan ba zai gaya mashi gaskiya ya karantar da shi to waɗanda suke batar da al'umma yanzu ku ga abun ban mamaki akwai waɗanda za su rubuta laya su ba barawo laya su bawa su ce in ya rataya kowane gida zai iya shiga ya sata ya fito lafiya da sunan malanta kuma su kira mai gidan su bashi laya su ce ka rataya barawo ba zai shiga gidan ba ya ba mai gida laya ya ce barawo ba zai barawo ba zai shigo ba ya ba barawo laya ya ce ba matsala kar zaka shiga yanzu wannan ya hada rikici ko bai hada rikici ba yanzu akan samu an kwakwa idon jariri in ka bincika sai ka samu mai wani mugun malami shine zai hada wani lakani ya ce a kwakwalo idon jariri a hada a yanko farjin mace, a yanko nonon mace, a tono gawa daga cikin kabari a ɗauko likabanin a kawo. Wannan duka ɓatar da al'umma ne suke yi. To waɗanda suka ɓatar da wasu a nan rayuwar duniya, suka raba su da hanyar Allah, suka raba su da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a wannan lokaci za su yi magana a gaban Allah, su cewa Allah ha'ula'i lazina aga waina, ga waɗanda muka halakar nan, ka gan su ga sunan mun halakar da su a duniya in ji Allah. ga su nan mu da su suna faɗa wa Allah sai su ce wa Allah to amma fa ba da tsiyatsiya muka tilasta su ba kar a ga laifinmu. a ga waina hun kama ga waina dama halaka ku ne shi yasa muka halakar da su kamar yadda muka halaka mun kira su ne kawai muka ce ku zo yi shagali suka ce sun ansa malumin sunna na wa'azi suka toshe kunne suka ki wa. muka ce kai ku rabu da su ai baka da matsala ga hanyar da za a yi maka kai kuɗi a katsina mun taɓa an taɓa kama mutum yana luwaɗi da sabon musulunta a masallaci a masallaci akwai gwamnan da aka taɓa malaman tsubu suka ce yana so ya ci gwamna ya dauki yaro ya samu hotel kusa da ɗakin Kaaba kamar irin Safwa kamar irin darul Tauhid kamar irin Zanzam kamar irin su Darul Gufran hotel da ke kusa ya samu ɗaki can sama ya buɗe windo yadda daga wurin yana kallon ƙoƙon ɗakin Ka'aba ya yi luwaɗi da wannan matashin zai zama gwamna. Ka ji wata takaka shegantakan ma sai an je kusa da ɗakin Allah. To yanzu wannan aka faɗa masa kuma ya amince ya je yi, kuma ya je ya ci zaɓe. To yanzu wannan zai yadda Allah yana bayarwa. Yanzu akwai wata halakar da irin waɗannan mugayen malaman za su gaya masa bai aiki da ita ba. To amma in kun lura dama abin da ransa yake so ne, shi yasa da suka kira shi zuwa ga wannan, sai ya yi me? Sai ya amince. Saboda dama za ni ce ta da mu je mu. sauna kira mani shashasha in kaga sakarai ku taho tare yadda akai suka ranta ya gaba ɗaya kenan shi yasa suke cewa Allah a hun kama gawaina sai su ce ya Allah tabarra'ana ilaika mu yanzu mun dawo wajen ka ba mu ba su ya Allah mutum ya halakar da kai a duniya ko kuje lahira ya cewa Allah babu ruwansa da kai a ran duniya kuma ya nuna maka ba matsala an je lahira ma shi ya san yadda zai karɓo ka shi ya iya cewa tuwon lahira baka da matsala gashi an je lahira yana cewa Allah tabarra'ana ilaika ma kanu iyana ya abuduna mu dama ba mu suka kasance suna bautawa ba a duniya malamai suka ce duk wanda ya bi wani akan bata to idan kiyama ta tsaya sai su yi wannan shi da Allah shi yasa suratul baqara Allah ce istabarra allazina tabu min allazina tabu min allazina tabu wa ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار تو تسلكا غبا على رما الله يتي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه الذين كفروا لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول أه. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين نعم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم يوا بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون idan ka ji alqur'ani mai girma zaka samu wurare irin wannan da yawa inda ake ta cacar baki tsakanin waɗanda suka batar da wasu da waɗanda aka batar wannan na cewa kai ka batar da ni yana cewa yoyo ni na bakar da kai dai da tsiya tsiya na kamo ka cewa ne kawai ka zo kuma da ma ka taho kai ma da ra'ayin ka kenan kai ne yana ba ni ne ba kai ne yana ƙarya ne ƙarya kai ne to idan rigima ta rigima abun ya yi tsaye abun ya tsaye sai a ce to dai duka sharrin shedan ne eh shedan ne shedan ne shedan yana kusa duk inda ya zaga cikin wuta zai jira sharrin shedan shedan ne kai shedan ya ce fa abun nan fa yayi yawa ita wa qala shaytan وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني إن الظالمين لهم عذاب أليم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إن إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا tsakanin wayanda suka bi da wayanda aka bi karshe ta kai ga an fara a cikin jahannama Allah ka sa ma ciki yayi zafi an fara ne ne a saurara mu fasara wannan ayar a saurara mu fasara wannan ayar wa qala shaytanu shaydan a lokacin sai ya lamma qudi al'amru. yayin da an gama hukunta lamari yan wuta sun danna sun yi wuta yan aljanna sun danna sun yi aljanna Allah ka sa muna cikin wanda suka tafi aljanna sai shaydan yace kai yan wuta ku saurara inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq lalle Allah a duniya a Qur'ani ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya ya ce in kun bi shi ya kai ku aljanna in kun saba ya kai ku wuta wayanda suka bi suna aljanna ku da kuka saba ga ku a wuta alƙawarin Allah gaskiya ne ku ji abin da shedan ke wa ƴan wuta wa'azi yau ga shedan ya miƙe a cikin jahannama yace wa wa'atukum ni kuma na zo na muku alƙawari ce kai ba matsala daga Sakkwata sai Abuja ku sheke yar ku yi abin da ku ga dama yace fa aklaftukum ni da ma sarki saba alƙawari ne inji shedan yace saboda haka na saba alƙawarin da ne muku ga alƙawari ta tashi ga ku a jahannama an samu matsala ne wa atikum fa akhlaftukum yace fa ma kana li alaikum min sultani ba da karfi ne amfani wata fawa na sa ku ga bi ni ba illa an da autukum na kira ku ne kawai nace ina masu son tafiya wutar jahannama fastajabtum li sai kuka ansa kuka ce ga ku <laughs> shine illa an da autukum fastajabtum li yace fala ta lumuni to kai sake jin wani ya zarge ne na cewa wai matsalar ne na jawo ta walumu anfusakum ku zargi kawunan ku kuka jawo kanku matsala kun ji sharri ce yace ma ana bi musrikikum wutan nan dai ni ba zan iya fidda ku ba wa ma antum bi musrikiya ku ba za ku iya fidda ni ba to mu hakura a zauna lafiya bana ya za a yi ta surutu ana cewa ni na jawo yace inni kafartu bima asharaktumuni min qablu ni na kafirce mu hada ni da kuka da Allah a duniya sai Allah ya magana ta ƙarshe ya conclusion ya ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalumai waɗanda suka yi wa Allah shirka suna da azaba mai radadi a ranar tashin alkiyama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita me Allah zai wasa kwatawa in sun yi aiki da wa la atainahum min ladun لنا أجرا عظيما نعم ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله